daruruwan 'yan kasuwa ne da suka yi asara yayin gobarar da ta auku a kasuwannin yola na mangoro da kuma kasuwar garin fufore ya kusan watanni uku kuma kamar yadda ma 'yan kasuwar ke kokawa kawa yanzu ba wani tallafi da suka samu walau da gwamnatin jiha ko kuma na tarayya duk da alƙawarin da waɗannan gwamnatoci suka ɗauka a baya da ma suke jawabi yayin wani taron raba kayakin tallafi da wani ɗan majalisar wakilai ya bada shugabannin 'yan kasuwar sun ma koka ne da rashin cika alƙawarin da aka yi yayin da wasu su ma suka koma maula domin ciyar da iyali alhaji ali kacalla shine shugaban 'yan kasuwar yola ya koyi bayanin cewa har yanzu mu ba mu bari ba don mu ma muna da haƙƙi sifika gamna muna nan ga kokonmu muna bara domin dan kasuwa wallahi talla in kaga yana bara yayi zafi ne don dan kasuwa in yana da jarinsa ya tabbatar dubu biyun nan zai fita ya je ya samu ɗari biyar ba zai je kasa maka kofa ba shi ma a jawabinsa shugaban kungiyar 'yan kasuwar najeriya wanda mataimakinsa mai kula da jihohin arewa goma sha tara alhaji muhammad ibrahim 86 ya wakilce shi ya ma buƙaci gwamnatocin arewa da suke tallafa tallafawa 'yan kasuwa musamman ma a lokacin wani ibtila'i kamar wanda ya auku a jihar adamawan to kasuwa 'yan membobinmu gaskiya har yanzu suna cikin wahala domin saboda tun da aka yi gobarar nan har yanzu wani ya dan tamfurarin sa ba komai a ciki yana jira irin wannan allazi wahidu Allah dan kawo sanadi a samu masu dan gata sun je sun samu dan ba suka manyan dilolin su na da sun taimaka musu na kasa ka wasu ba sun sai da kadarorin su sun da suna dan faffaciya to har yanzu muna jira gwamnatin jiha da wannan daga gwamnatin tarayya ma wannan shine na farko muna fatan kuma gwamnatin jiha din ma yana hanya to sai dai kuma dan majalisar wakilan da ya kai wa yan kasuwan wannan tallafi honorable lawal garba ya ma bukaci gwamnatoci ne da kuma kamfanoni masu zaman kansu da su ma suke tallafawa mu ba su don ya taimaka musu kuma mu jajanta musu abu ne ba wai sai kowa ya samu ba amma dai a nuna mutane cewa muna tare da su kuma wakilci da ya kamata kenan to sai dai kuma a jawabinsa kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable kabiru mijin yawa yake fa suna sane ma da halin da yan kasuwar jihar Adamawa ke ciki a yanzu alhamdulillah wanda gobara wanda zan ce wannan abu ne Allah wanda Allah ne ya kawo muna roƙo kuma Allah ya kare muna kuma cewa mutane wayanda wannan abu ya faru da su ah, su yi hakuri wannan masifa Allah ne ya kawo shi abun da ya kamata a yi duka tun lokacin wannan wuta ya same mu mun riga mun faɗa mun mun yi shi akan filinari namu sannan kuma mun dauki duk matakai da ya kamata a dauka mun dauka duk asista wanda ya kamata a yi mun tura wa gwamnati mun gaya musu a taimaka wanda kuma mutane wayanda za su iya taimakawa daya biyu kuma an yi gwamnati tarayya muna roko a duba mu da idon rama domin mu ta kone gaba daya kakakin majalisar dokokin jihar adamawa kenan honorable kabiru mijin yawa Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.